الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد من أتكم باب نفقة الرجل على أهله باب كلادة iyalai da mutum zai yi mutum ya kula da iyalansa ahalu matansa da 'ya'yansa zama yana kula da su mun ji mun karanta hadisi a ciki hadisin سيدنا ثوبان بن بجد رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم حديثي نقبا حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن زيد يحدث عن عدي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة wani hadisin malamin al-imam al-bukhari shine hajjaj ibn minhal wanda mun fade shi a baya hajjaj ibn minhal abu muhammad al-basri al-anmati rahmatullahi alaihi shi kuma yi riwaya daga malamin sa al-imam shu'bah ibn al-hajjaj rahmatullahi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai malamai a cikin atba'u tabi'in ana magana malamin ana magana hadisi aka faɗi shu'ba to sai a shafa addu'a a tashi قال أخبرني علي بن ثابت يتي الإمام علي بن ثابت يا باش حديثي قال سمعت عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد صحابا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد قدادي أكيد سو أقول عبد الله بن زيد المازني أقول عبد الله بن زيد ابن عبد ربه ابن عبد ربه رائي الأذان في المنام المازني راوي صفة الوضوء وانت شيء رياي رواية صفة صفة الولاء من ذال لسما وانت كما شيني وانت يما فركي يجي كيران سالة شيء كما يحدث عن أبي مسعود البدري عبد الله بن زيد ابن عبد ربه شيء كما رواية جاء أبو مسعود أبو مسعود عقبة شينا عقبة بن عمرو البدري رضي الله عن الجميع wannan hadisi hadisi ne da ya zama riwayatul aqran ko ko ba haka bane Abdullahi ibn Zaid sahabi Abu Mas'ud wato Uqba ibn Amr al-Badri sahabi sadaka sahabi rawa an sahabi فوجد ما يقال له رواية الأقران أنسى من رواية الأقران وتساء رواية جساء domin ɗaukar su ɗaya ɗabaka su habbai a wajen malaman hadisi ɗabaka ɗaya ce hannun nabi sallallahu sama ƙala an faƙa faƙatan ala ahlihi man zalla sama ya ce duk wanda ya ba da wata dukiya ga iyalinsa ya siyo ce fa ne ya kawo gidan shi ya ga wani yadi yana da hali ya siyo ma iyalansa ya ga wasu kayan sawa ya siyo ma iyalansa ya kawo musu duk wanda yana cin nafaka ya ga wani ɗan daɗi ya siyo musu ya kawo musu yana na nafaka wanda zai da mata ba zai taɓa samun wannan ladar ba shi ne abin da mazarsa ne yake karantarwa wahwa ya ha kuma ya kawo wannan abin ne ya ba da wannan ne ya ba da dukiyan nan ne ko a ce ya ciyar kamar yadda ake cewa ya ciyar da dukiyar tasa ne ga iyalansa ya ha yana neman Allah ya ba shi lada ba ya yi bane a matsayin alfahari ba ya yi bane a matsayin nuna isa a yayi ne ya tafi ba kun kundi sharadin niyya kanat lahu sadaqatan wannan zai zama yayi sadaka sadaka ne kullum mutumin da yake da iyali to ana rubuta mishi lada ana rubuta mishi lada ana rubuta mishi lada mun ji abin da limamu abu qilaba rahmatullahi alaihi ya fada abdullahi yake cewa yake cewa وأي رجل أعظم آذرا من رجل ينفق على إيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل kaga wannan ke saboda ka sadaka ce mutum ne duk lokacin da mutum ya kawo gashi ya kara daraja a gidansa ya iyalansa su kara san shi ya kara kulla wata zumunta tsakaninsa da iyalansa sannan ko bayan haka ga ladan da Allah madaukakin sarki zai rubuta mashi ne yawa saboda ka ba asara a ciki shi ya sa waɗanda suka yi alfiraru min almas'uliyya wanda suke ganin kai aure a haihu wannan ba karamin bala'i ba ne bala'i hmm? irin su irin su abul ala'i ma'arri shaykhul ma'arra wanda shi yana gani bala'i ne mutum ya zunubi ne ma mutum ya aure ya haihu ko an ce lokacin da zai mutu ya rubuta baiti ya ce a sa ساعة كبرينش هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد يسي وانا تأدنش ان أبانا يا أقاي ناكينا هاك هيا هيفين نيكو هندا متبني تأدنش أقام كوابا الهالي شيني شكك ان انت حدا إيمانا إلا قافر كامش تأدنش نشي سا شوكي يما تردي يتشي بيني وبين عدل علاء قضية في ذمة أدعو لها الحكماء وقد رأى نعماء أبيه جناية ورأى وعرى الجناية من أبي نعماء يشي كي يا كوما سهكما ما سهكما ما سئلني ناكامك كارا نيني ني كارا wanda nake kara ina kara abul ala'il ma'arri duk ba zamanin mu ɗaya ba abul ala'il ma'arri ya rayu a karni na hudu shauki ya rayu a karni na goma sha hudu A ga jiransu karni goma ya ce ya kawo kara kuwa kadara a nu'ma a abihi jinayatan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya sa baban shi ya mushi ta'ar ya haife shi haka ji sunansa wai ya ce ta'addanci ne ne kuma wa'adin jinayatan min abi na ama'a ne kuma wancan ta'addancin da yake ganin baban shi ya mushi ne kuma shine ni'ima a wajena shi a wasu baitotansa yana faɗi yana cewa yana cewa ushdud yadayka bima aqulu fa qawlu ba'd an nasi durru la tadunu tadunwanna min an-nisa'i fa in ghibba al-aryi murru yace mithlu فالباء مثل الباء تخفض بالدناءة أو تجر وينا cewa wai wai ushdud yadika bima aqulu ka a mata ka rike katamaimo abin da zan faɗa maka wa ba ba'd an-nas birru magana wasu daga cikin mutane lu'ulu'u ce ni ma magana ta lu'ulu'u ce alhali ba lu'ulu'u zai faɗi ba ta fi gawayi baki haka yake yace la tadin wannan minan nisa'i haka take ka kusanci wata mace da sunan wai ka aure ta haka haihu inna jibbal aryi murru ce abinda zuma take jawo maka wannan dadin da kake ji lokacin da kake saduwa da iyalinka, murru zai zama maka da tsata shine sai ce falba'u mislul da'i yace kaga kaga saduwa da iyali mislul ba'i kaman ba'un ce harful jarri takhfidu bi jana'ati Kullun ƙasa take da kai ta jawo maka ƙasƙanci in ka ce bi to me za ka samu a ƙarshe bilbaiti a da tahlibu Allah ya ba shi ƙwaƙwalwa in kana karanta za ka ga yake wasa da ƙwaƙwalwar mutum balaga na hau haka za ka ga yana shigar da su a waƙoƙinsa amma duk dan ya ɓanna shi yasa da kake jin malamai suke ce shaykhul ma'arra aibi ne abin da ake garin su ne al-ma'arra ma'arratun nu'man gari ne ma'arratun nu'man amma kuma shi malamai kansu ce shaykhul ma'arra ne al-ma'arra da da da Hausa فتسيبكم معرة بغير علم كغمعرة من العار ما هو العار عيبي شيخ محرم tsohon aibi da gangan malamai suke ce ba sa haka zai ce shekul ma'arra to shi ne yake cewa wai takfidu biddana a ti an ta jirro wanda shi ne wani la shirya حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو غافع شيني إسماعيل بن غافع قال حدثنا محمد بن المنكشف عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله لي دينار قال أنفقه على نفسك قال لي آخر فقال أنفقه على خادمك أو قال على ولدك قال لي آخر قال ضعه في سبيل الله وهو أخصها وأن حديث عن الإمام البخاري يا رواية صدق بعد منسى هشام بن عمار بن نصيح السلمي السلمي ya rasu shekara ta 245 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi dai ya tike zuwa ga Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu kale ce kala rajulun ya rasulullah indi dinaru wani mutum ya zai ce ya ma'aikin Allah ina da dinari daya dinare kage yanzu yana da dinari dai kudi ne mai yawa yanzu na kala an fiqhu ala nafsik sai mun san ce to ka ba kanka je can kana jin yunwa ka ci abinci in ba ka da rigar sawa ka siya in ɗalibi ne sai kana buƙatar littafi ka sai littafi an fi ala nafsi ba kanka Ƙala sai ya ce indi akharu ina da wani kuma Ƙala an fiqhu ala khadim manzon sama ya ce je ka ka ba mai ma hidima kamar yanzu ya ci almajirinka na gida au qala ala waladik ko kuma mazu sama ya ce ka ba iyalanka walat iyalanka ƴaƴanka ka ciyar da iyalanka da su da wannan dinara kun ga muhimmancin sa ko in indi akhahu sai ya ce ina da wani qala ba'hu fi sabilillah sai ce ka bada a wajen ɗaukar kalmar Allah idan akwai wani mai jihadi to ka bashi kai ba za ka iya tafiya ba ba da in kuma ba haka ba duk dai wani abu fi sabilillah bi mafhumi fi sabilillah al'am ko wa hawa ha aka ce yace shine ya yafi kaskanci malamai suka ce wannan ziyada ce munkara ba ta domin babu akhassu a cikin waɗannan akhassu kuma kalmar ma jibe ta akhassu an an ce alkhassu min alkhasisa الكلب أحسن عشرة وهو النهاية في الخساسة ممن تعرض ل ل من قبل إبان الرئاسة حاجه خساسة خسيس قال خسيس بس ان تتشي باب خسا عشان في سبيل الله با ما خسيس من جهادي زمن خسيس ولكن ز شيء منكره من غاني ما الباني رحمة الله عليه أ ش ي ن ت عليك إ ن س ا ما ولنا نخاف اني ما غنى اكل ya ce sahihun li ghairihi duna qawlihi da'ahu har zuwa akhas da'ahu fi sabilillah wa huwa akhassuha wa hadhihi ziyadatun munkaratun duna shakki qala albani rahmatullahi alayhi yace wannan kari ne munkari ba a kan wannan لأن لفظ في سبيل الله يشمل كل ما تبقى من أنواع النفقات domin lafazin fi sabilillah ya kunshi duka waɗancan duk fi sabilillah ne وبالتالي فهو عود على ما قرره الحديث بل والشرء كله بالتوهين والوصف بالخسة إلا أن يراد أقلها أجرا سيدي إن جعلنا نبن سوى أخصها أقلها أجرا ما ما دم باشي سودة زيادة شي منكر ذلك أبن لي تبت باب والناس أخصها أجرا سودة شيد إيالي kula سوى su من ƙaramin بني ba شيء a musulunci حدثنا محمد بن يوسف البنكندري البخاري حدثنا سفيان سفيان بن عيينة رحمة الله عليه عن مزاهر بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا سميتي أربعة دنانيرة kaga dinarori guda hudu da mutum yake da su a tsaitahu miskinan ɗauka na farko ka ba miskini wanda ba shi da shi mabukaci wa dinaran a tsaitahu fi raqabati sannan da dinaran da kaga wani bawa sai ka bashi domin ya yantu wa dinaran anfaqtahu fi sabilillah da dinaran da ka bada domin a ayi jihadi a mara Allah wa an dinaran hu ala ahlik da kuma dinarin da ka ba iyalanka ka ciyar da iyalanka abdalu allazi hu ala ahli duk wanda ya fi su shine wanda ka ba ma iyalanka duk ya fi su abdaluha shine saboda su kayan abin da yake na wajibi na tilas kuma idan ba kai ba wanda zai ma amma sauran ukun da akwai masu yi miskini idan baka bashi ba wani zai iya bashi bismillah ma idan baka yi ba za ka samu wanda za su yi akwai masu yi ko ba haka bane to kun ga shine haka bawa idan baka yanta shi ba za a samu wanda zai yanta shi amma iyalanka idan baka yi ba to wa zai musu ba wanda zai musu so da kai ne suke jira ka kawo musu da Allah suka dogara sannan ce kai Allah ne abin dogaransu kai ma Allah ne abin dogaranka amma sannan ne sannan kai a wajensu kaga ya za a mutum ya zo ya tozarta iyalansa ya ƙin musu abin da ya cancanta ya musu Allah shi kyauta Allah ya ba mu ikon yi sallallahu alaihi